وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله شكرا لتاف بلوغ المرام لتاف الإمام محمد ضلالها mai rasuwa a hijira ta kari takwas da hamsin da biyu shekaru dari biyar da tamanin da shida da suka shige muna roƙon allah maɗaukaki ga mana rahama tare da shi muna farkon kitabu zakat kuma za mu karanta rabin hadisi na 623 a yau insha Allah wannan darasi yana dauke da bayani akan zakkan raƙuma da kuma awakai zakkan raƙuma da kuma awakai wannan shi ne darasi na 160 za mu sake karanta hadisin anas bin malik an anasin rabiyallahu anhu wato an karbo daga anas allah madaukaki ya kara masa yarda anas bin malik ya ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da sai na abubakar a siddiq rahimahullahu ta'ala sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu kataba lahu ya ce anna abubakar ne siddiq radiyallahu anhu kataba lahu sai na abubakar zamanin da sayyidina abubakar yake shugabanci wato bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma anas bin wata takarda wannan takarda kamar yadda muka yi bayani a baya a riwayar al'imam bukhari ta zo da basmala a farkonta sannan abubakar يا رب تتكدى بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة وأن تكرتا كان بياني كما فريضة زكاة الصدقة معنى الزكاة وأن تكرتا كان كده بياني كما فريضة زكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين زكاة wacce manzon Allah ya farlanta ta akan musulmai wallaci amara Allah biha rasulahu kuma zakka wacce Allah ya umarni ga manzonsa wato dangane da ita wallaci amara Allah biha rasulahu wacce Allah ya yi umarni ga manzonsa wato da yinta ita zakka yanda zakkan take kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani fi arba'in wa ishirina na al-ibli game da rakumai guda 24 fama duna hal abin da ya kasa haka abin da ya kasa haka ila hamsin wato zuwa ga rakumai biyar ke domin rakumi biyar shine nisabi daga rakumai biyar zuwa rakumai 24 a riwaya ta al'imamu bukari ya ce min alganami zakan ana fitarwa ne daga awakai wato ma'anahu zakatuha min alganami idan mutum yana da rakuma biyar zuwa 24 zakan da zai fitar ba rakumi bai zai fitar ne daga awakai don haka yasa ya ce fi kulli hamsin shatu a kowane raƙumi biyar za a ba da akuya ɗaya mun yi bayani game da hadisin abdullahi bin umar wanda shi ma ya ba da labarin wannan takarda wanda asalin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rubuta ta takarda wato ya bar wasiyanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wannan takarda kafin ya rasu abdullahi bin umar ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kataba kitabas sadaqa manzon Allah da kansa ya rubuta wannan takarda da take dauke da bayanin yanda ake fitar da zakka walam yukhrijuhu ila ummatihi hatta kubiba amma cikin ikon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya rubuta wannan takarda tana dauke da tsarin yanda ake fitar da zakka bai aika wannan takarda ga gwamnonin ba shugabanni da ya nada a sassa na kasashen musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam bai aika musu wannan takarda ba har dai Allah ya amshi ransa fa qaranahu bi sayfihi don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada wannan takarda da takobinsa ya hada wannan takarda da ya fara yanda ake fitar da zakka da takobinsa ya hada su wuri guda falamma qubiba amila bihi abubakar hatta qubiba lokacin da Allah ya amshi ran annabi sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar ya zama shugaba sai sai na abubakar ya yi aiki da abin da yake cikin wannan takarda wato yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara wato fasalin zakka haka na sai na abubakar ya yi aiki da tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam har dai Allah ya karbi ran sai na abubakar Allah ya kara masa yarda walam wa umar hatta kubiba shi ma sai na umar lokacin da aka nada shi a bayan rasuwar sayyidina abubakar as-siddiq na umar Allah ya kara masa yarda shi ma yayi aiki da wannan takarda har dai Allah ya karbi ransa wato sai ya zama wannan takarda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta tsarin yanda ake fitar da zakka shine yanda aka wato aka ake fitar da zakka a zamanin sunna abubakar da kuma zamanin sayyidina umar Allah ya kara masa yarda yace fi kulli ma fi khamsin min al-ibli shatun raƙumi biyar idan mutum yana da raƙumai biyar idan mutum ya mallaki raƙumai guda biyar na ya zakansa shatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akuya ɗaya zai ba da wannan ita ce zakansa wafi ashirin shata ne idan mutum ya mallaki raƙumai goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zakansa ita ce zai bada awakai guda biyu وفي خمس وفي خمسة عشر وفي خمسة عشرة ثلاث شياج إذا مثل ينا قرأ كميكو مشابير زكانسا أواقي أكل وفي عشرين أربع شياج إذا مثل ينا قرأ كمي عشرين زكانسا أواقي أكل wato riwayar abdullahi bin umar ita ce ta zo da bayanin filla-filla sabanin riwayar anas bin malik wacce ta zo a cikin gudogun mara hadisin abdullahi bin umar yana sahihu sunan ibn majah hadisi ga 1798 al-imam an-nawawi a littafin al a sharh al-muhazzab na biyar shafi na 348 yayi magana game da ita wannan akuya da ake magana tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana da raƙumi biyar akuya ne idan kana da raƙumai goma akwai awakai biyu idan kana da raƙumai goma sha biyar a wakai uku idan raƙumai ishirin ne a wakai hudu to ita wannan akuya da za ka fitar me girmanta ba kowace akuya kawai za ka ɗauka ka bayar a matsayin zarka bala akwai sharaɗi akwai sharaɗi game da wannan akuya da ake badawa a matsayin zarka idan kana da raƙumi biyar akuya ɗaya raƙumai goma a wakai biyu har dai zuwa ishirin, wato duk kamar yadda ya zo cikin hadisin nan fi kulli hamsin shatu duk sa'ilin da mutum yake da rakumi biyar akuya ɗaya har dai su kai 24 sannan zai fara fitarwa daga rakumi to wannan akuya akwai sharaɗi game da ita sharaɗin kuwa guda ne duk wata ibada ta musulunci da aka ce za a fitar da akuya to sharaɗi guda ne misali idan ka samu haihuwa za ka yanka rago ko akuya matsayin afrika idan layya ta zo za ka yanka rago ko akuya idan mutum ya tafi aikin hajji zai yi hadaya zai fitar da zai yanka rago ko akuya duka waɗannan awakai sharaɗin su guda ne da ragon layya da ragon suna da ragon hadaya da ragon zarta duk sharaɗin su guda ne idan ka ji ana magana kan cewa ba a yin layya da rago mai irin wannan siffa to ita ma akwai yadda za a fitar a lokacin da mutum yake da ragumai biyar ta ma wannan akwai a sharaɗin guda ne babu bambanci dole ne ya kasance ta kubuta daga dukkan wani aibu ba makanta ba gurguwa ba lafiyayya sannan kuma ya kasance ta kai shekarar da ta kai wato shekarar da shari'a ta ayyana wannan ya zo cikin littafin fikihu da yawa kamar misali littafin al-mughni na ibnu qudama a mujallal nabi shafi 231 la yujzi'u fil ganami al-mukhrajati az-zakati illa al-jaz'u min al-ba'n wa salim min al-ma'am idan mutum yana da rakumai biyar an ce zai fitta akuya daya to ba wai akuya kawai bane kana iya fitarwa daga gefen tumakai kana iya fitarwa daga tasashin awakai kowane gefe kana iya fitarwa ba dole ta sashin awakai ne kawai zaka bada akuya dai bala hatta tasashin tumakai zaka iya bayarwa illa dai kowane gefe da nasa sharadi idan tasashin tumakai abinda zaka bada ana ce masa aljazu aljaza'u bi ma'ana al kabiru sinni aljaba'u min al-ba'ani karamar karamin rago karamin rago shi ake kira aljaba'u da larabci dan ya zo cikin lisanul arab a mujallal na shafin 104 ta sashin rago zaka bada aljaba'u shine karami ta sashin awakai zaka bada as-saniyu da ya bambanta su malamai suna cewa kasashin rago dole sai ya cika shekara guda wannan shi ne abin da sarin malamai suka fada ya cika shekara guda amma da yawa suna cewa idan ya kai wata shida ma babu laifi daga wata shida zuwa shekara guda in dai rago ne su sitatu ashirin au malafu sanatun ta amma. wahuwa na afaq inda eh, aksarin al ma. mafi yawan malamai suna cewa ta sashin rago in za ka fitar da wato rago ne ga mutumin da ya mallaki rago mai biyar an ce zai bada akuya daya to idan rago za ka bada wannan rago ya kamata ya zama ya cika shekara daya a duniya ya kai shekara guda to amma idan ma ya kai wata shida babu laifi tun da rago ta sashin rago daga wata shida ana iya layya da shi ana iya suna da shi amma ta sashin awakai fa ta sashin awakai dole sai ya cika shekara guda ya shiga na biyu wanda shine abin da sanin malamai suka yi magana a kai dole sai ya cika shekara guda idan zaka fitar da bosuru zaka fitar da akuya wato zaka fitar da taure karami to dole ne ya zama ya cika shekara guda ya shiga shekara ta amma idan zaka biyar zaka fitar ta sashin kai ne kamar rago to daga wata shida zuwa shekara guda kaga akwai bambanci tsakaninsu ta sashen rago daga wata shida zuwa shekara guda ana iya yin suna ana iya layya duk ana iya yi da su amma idan akuya ne fa dole sai ya cika shekara guda ya shiga shekara ta biyu saboda rago yana da saurin girma fiye da akuya awakai ba su da saurin girma kamar tumakai wannan yana cikin sharhu sahihi muslim na al-imam an-nawawi mujallal 13 shafin 118 a littafin aunul ma'bud sharhin sunan abi Mujalla na bakwai shafi na 353 al-azimu ya ce, ta sashin awakai ta sashin awakai idza kana akmala sanatan wa dakhala fi thaniya huwa al-asahhu inda al wa huwa al-ashharu inda ahli al-lugha ta sashin awakai in zaka bada rago in zaka bada akuya wato zaka bada dan karamin taure dole ya zama ya cika shekara guda ya shiga shekara ta biyu kamar da yadda bayanin ya zo a littafin sharhu sahihi muslim na al'imam nawawi hakanan yake cikin aunin ma'abud hakanan akasar malamai masana harshen larabci suke fassara kan mata askaniyu wato idan mutum zai ba da akuya a matsayin layya zai fitar da akuya guda ko kuma zai ba da akuya zai yanka akuya a matsayin suna saboda aƙiƙa in zai ba da akuya ta sashin zakka to labudda wannan akuya ta zamanto ta cika shekara guda wannan taure ya zama ya cika shekara guda ya ma shiga shekara ta biyu wannan shine abin da fi inganta kuma hatta ta sashin masana hadisi ma abin da suke faɗa kenan yadda ya zo cikin nailul awqan na al-imam shaukani mujallar na biyar shafin 134 الجزاء من الضأن ما له سنة تامة هذا هو الأشهر عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم مثلا لا ربشي أكثر ما لمي أبن سكتشيوا idan mutum zai yanka rago ne idan rago mutum zai yanka a matsayin layya ko a matsayin dabbar aƙiƙa na haihuwa ko kuma zai ba da rago a matsayin zakka na raƙuma da wannan rago daga wata shida ya zama ya cika shekara idan ya cika shekara cif to shi ke zai da amma kamar ta sashin akuya ba dole sai ya shiga shekara ta biyu to ba sharaɗi ba ne ya zama mutum ya fita ya fitar daga gefen tumakai ba tunda ana magana ne akan zakkan raƙuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana da raƙumi biyar akuya ɗaya kana da rakumai goma a wakai biyu to shin akuyan nan da ake magana ta wani gefe za a fitar ta sashin awakai ne ko ta sashin tumakai jimla kudama ya ce ayyuhuma akharaja ajza'a ta kowane sashi ka fitar da wato akuyan yana wadatarwa in ma ka fitar ta sashin awakai ko ta sashin tumakai misali ka fitar da taure ko kuma ka bada duk wanda ka bada babu laifi la yu'tabaru kaunuha min jinsi ganam kamar misali mutum yana da raƙuma goma yana da raƙuma goma kuma yana kiwon awakai yana da awakai sun kai misali 20 kaga awakansa ba su kai zakka ba awakansa ba su kai zakka ba amma tun da yana da raƙuma goma kaga raƙuma sun kai zakka tun da sun kai goma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani me ya zakansa zai bada awakai biyu ne to tun da awakai biyu zai bada shi kuma dama can yana da awakai ishirin, yana da rakuma goma awakai ishirin. rakuma goma awakai ishirin. to da aka ce zai bada akuya biyu shine zakansa na rakuni goma, ba dole ba ya fitar daga awakan garkensa ba dole ba yana iya zuwa ya sayo wata akuya ya bada ba dole sai daga awakan da suke garkensa ba abinda ibn kudama ya faɗa kuma shine abinda malamai suke bayani akai wato la yu'tabaru kaunuha min jinsi ganamihi ba dole bane ya zama sai jinsin awakan da shi ya mallaka wala jinsi ganamin balad ba dole bane ya zama akwai da zai bada sai ta zama irin awakan garin لأن الشاة مطلقة في الخبر سبب أبين النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وانا حديثي idan mutum yana da raƙumi biyar zai ba da akuya ɗaya manzon Allah bai siffanta irin akuyan ba ta sashin taure zai bayar ko ta sashin gefen raguna manzon Allah bai faɗa ba tunda manzon Allah bai faɗa ba kaga kenan kana da damar ka fitar daga wani gefe kowane gefe kana da damar ka fitar ta sashin awakai ko ta sashin tumakai duk wanda mutum ya bada ba laifi amma abinda aka fi so shine yace wata kunu unsa fa in akhraja zakaran lam yujzi'uhu idan zai bada mafi dacewa shine ya bada ta gefen mace idan a awakai ne li'anna al-ganama al-wajiba bi ha'ina su wa milo an yi yujza'a wanda babu laifi ko da a ce ya bada rago ne ko tunkiya ko ya bada tauri ko akuya wato namiji ko mace duk wanda mutum ya bada babu laifi dalili saboda na biya sallallahu alaihi wasallam atlaqa lafza shafi. abinda manzon Allah ya faɗa shi idan mutum yana da raƙuma biyar ya bada akuya daya kalmar ashatu da larabci ta bambanta da yadda kake faɗa da hausa da hausa in kace akuya mace ne amma da larabci idan aka ce ashatu ba mace bane ne yana ɗaukan akuya yana ɗaukan tauri yana ɗaukan rago yana ɗaukan tunkiya kowanne su ana kiransa ashatu in ka ba eh, rago ne ma ashatu ne in ka ba tunkiya ashatu ne in ka ba akuya a shafina in ka ba da taure ma a shafina don haka yasa da mutum zai ba da mace maimakon namiji a matsayin zakara kuma din nan babu laifi li'anna shata idza ta'allaqat bi zimma dun al-ayn ajza fiha zakar kal uh, ubhiya fa in lam yakul lahu uh, ganamu lazima hu shira'u shati cewa idan mutum ba shi da wannan akuya din to dole ne ya je ya sayo kamar misali yana da raƙuma goma ya mallaki raƙuma goma annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai bada awakai biyu to shi kuma bai da akuya to ya zai sai tafi kasuwa ya sayo awakai biyu ya bada su a matsayin zakka to kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana matakin farko na zakkar raƙuma. matakin farko shine daga raƙuma biyar zuwa raƙuma ishirin idan kana da raƙuma biyar akuya daya raƙuma goma a wakai biyu raƙuma goma sha biyar a wakai uku raƙuma ishirin a wakai uku wannan shine matakin farko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga mataki na biyu ku ci gaba da hadisin fa idza balagat 25 ila 35 idan sun kai 25 zuwa 35 fafi habitu makabu to daga lokacin zai fara cirewa daga rakuma ba daga awakai ba abinda zai fitar a matsayin zakka daga rakumi ne ba daga jinsin awakai ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace kunsa kaga ya bayyana irin rakumin da zaka fitar ana kiranta bintu makhawi bintu makhawi wato larabawa da ke larabci muna yawan kada cewa harshe ne mai faɗi yare ne wanda ke da faɗi raƙumi za ka samu sunaye kamar talatin ta sashen raƙuma kowane raƙumi wato idan raƙumi ya shiga shekara ɗaya yana da sunansa in ya yi shekara biyu da sunansa in ya yi shekara uku da sunansa in ya yi shekara hudu da sunansa haka larabawa suke saboda larabcin yana da fadi don haka kowane rakuni yana da suna gwargwadon yawan shekarunsa da kuma girmansa da kuma aikinsa larabawa suna ba shi suna kowane rakuni yana da sunansa bisa la'akari da in ma siffansa ko shekarunsa ko aikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana rakumin da za a bayar idan mutum yana da rakumai 25 idan mutum yana da ragumai 25 26 27 28 29 30 31 zuwa 35 daga zaka iri ɗaya ne daga 25 zuwa 35 fafiha bintu makhabin me ya zakan za a ba da bintu makhab unsa mace kuma za a ba da ba namiji ba kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana wanda za a bayar amma game da wanda ya mallaki rakumi biyar goma sha biyar ishirin annabi sallallahu alaihi wasallam illa kawai ya ce shatun za a bada akuya da ya kaga bai ce unsa ko zakarun ba don haka yasa ko da za ka fitar da eh, akuya din ta sashin eh, maza shi kamar taure kenan zakanka ta inganta haka ma in ka bada mace amma idan rakumanka sun kai 25 zuwa biyar. to za ka ba da rakumi da ake kira bintu makabin ita ce mai shekara biyu ita ce bintu makabin rakumi mai shekara biyu ya gama shekara guda ya shiga shekara ne in ka duba muktar siha ba da raba ku fahiyar makhibun da larabci almakib yana daukan ma'ana biyu mai naƙuda ana kiranta almakib. sannan alhawamil minan nauki, raƙumai da suke da ciki su ma ana kiransu wato raƙumi da ke da ciki taguwan da take da ciki ana kiranta almahab to idan aka ce zaka ba da raƙumi ƴar mai ciki wato zaka ba da raƙumi ƴar mai ciki shine bintu mahab a cikin fathul bari sharhin wannan hadisin mujalla na uku shafi na 319 ibn hajar yace bintu makaw kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani raƙumi ne ake nufi da bintu makaw wanda mutum zai bayar idan ya mallaki raƙumai 25 zuwa 35 hiyar lati a ta alaiha haulun wato raƙumin da ya zama ya cika shekara guda idan mutum yana da raƙumi wato ƙaramar eh, taguwa yana da ƙaramar taguwa wacce ta cika shekara guda wa kalar tsifani ta shiga cikin shekara ta biyu wa hamalat ummuha uwar wannan rakumin taguwan ta samu ciki Walmahibu mahibu Ibn hamil ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da bintu maqab wato yar mai ciki yar mai ciki uwarta ta dauki ciki wato dakhala waqtaha wa illam tahmil ko da a ce bata samu cikin ba lokacin samun cikin ta yayi saboda haka yasa ake kiranta al-maqi ibnu hajar yace kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da babu zakkan da ke inganta ga wanda ya mallaki raƙumai 25 zuwa 35 illa bintu maqi bintu makawa wato ita ce yar mai ciki wace taguwa ce ake cewa yar mai ciki ita ce taguwar da ta gama shekara guda ta shiga shekara ta ka gama shekara guda da haihuwa ta shiga shekara ta biyu uwarta ta samu ciki ko ma ba ta samu ciki ba don galibi a wannan lokaci uwar tana samun wani ciki shi sa aka kira ta yar mai ciki wannan rakumi ne zaka bayar kuma ya kasance mace saboda haka sai ibn hajar yake istudilla bihi ala annahu la yajibu fiha bayna al-adadayn shay'un ghayra binti ma makhabin eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga 25 zuwa 35 daga 25 zuwa 35 babu wani abin da zaka bayar illa dai bintu za zaka ba da taguwar da ta cika shekara guda ta shiga shekara ta biyu wannan ita ce zakka idan mutum yana da ragunai 25 abin da zai bayar ke ne 26 abin da zai bayar ke ne 27 abin da zai bayar ke ne 28 da tara talatin zuwa talatin da biyar zakan da iri guda ne tun daga ishirin da biyar har zuwa talatin da biyar zaka iri guda ne to amma banda mazhaba ta al'imam abu hanifa mazhabar al-imam abu hanifa ita ce tsaffa aliful fariba fa yajibu fi kulle khamsin min al-ibn shatun mudafa ila bint al-mahar mazhaba ta al'imam abu hanifa idan mutum yana da raƙumai 25 bintu makaw idan sun kai 26 fa zai hada da akuya daya kaga kenan yayi ƙari a sama da abin da shi manzo ya faɗa don abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine fa idza balagat 25 ila 35 fa fi bintu masaq idan mutum raƙumansa sun kai 25 har zuwa 35 zakkan guda ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan amma mazhabar al-imam Abu Hanifa saboda wato kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce bai ce komai akan tabaran da ke tsakanin ba domin daga tsakanin 25 zuwa 35 wannan tazara me za a rika bayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba illa ya ce daga 25 zuwa 35 zakan bintu makawa to tunda manzon Allah bai faɗa ba sai al imamu Abu Hanifa ya ce to za a koma da sabin baya kenan tunda an ce in kana da biyar akuya ɗaya ne to nan idan ya ƙaru to zo dole za ka ɗora akuya guda a kai fa fi kulli hamsin min al-ibli sha mudafa ila bintin makar wato idan kana da 25 eh, zuwa 30 to za ka ba da bintu makar da akuya guda idan ya kai 35 za ka ba da bintu makar da akuya biyu abinda al'imamu abu hannifa yake eh, yake cewa masabar eh, hanabiya babu shakka wannan ita ce kadai masabar da ta yi wannan fahimta don haka yi ta malamai ba su mala akari da wannan bayani abinda ake cewa tazarar da take tsakanin nisabi biyu tazara da take tsakanin nisabi biyu saboda 25 nisabi guda ne in ya kai 35 nisabi guda ne domin daga 36 an shiga wani nisabi to tun daga 25 har zuwa 35 malamai suna kiran shi alwaqasu shine tazara tsakanin nisabi biyu alwaqasu tazara a tsakanin nisabi biyu akan ce masa al-awqas eh, jam'u sakinan aksaru istimalihi fi ma bainan nisabai wato abin da ya zo tsakanin nisabi guda da wani nisabi shi ake kiransa alwakasu kamar yadda ya zo cikin garibul hadis na al'imam abu ubaida a mujallar na shafi na 142 da kuma an nihaya fi garibul hadis wal asar mujallar na biyar shafi na 214 kalma ta wakafa da kitabun na al'imam nawawi mujallar na biyar shafi 392 abinda ake malamai suke cewa a nan shine dan muhimmin abu ne muhimmin abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga 20 daga 25 zuwa rakumai 35 zaka iri ɗaya ne to tazarar da take tsakanin nan shi ake kira alwakasu babu wani abin da za a baya idan mutum yana da eh, rakuma 25 zakansa iri ɗaya ne da mera kuma 26 27 duk zakan iri ɗaya ne ba zai canza ba sai an kai raƙuma talatin da shida daga lokacin zakan zai canza don haka babu bambanci tsakanin mai raƙuma 25 da mai raƙuma 26 duk da kansu iri guda ne to wannan tazara shi ake kiransa alwaqas fala zakata fil awqat inda al-jumhuri babu zakka ga waqaf Shi ne tazara tsakanin nisabi biyu babu saka a wajen akasarin malamai kuma ba wai daga 25 kawai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ne da zakkan raƙuma biyar daga raƙumi biyar sai aka ce in ya kai goma wakai biyu in ya kai sha biyar wakai uku in ya kai ishirin wakai hudu in ya kai ishirin da biyar haka to kaga tsakanin biyar da goma babu wani abu idan mutum yana da raƙumi biyar akuya ɗaya ne mai raƙumi shida akuya ɗaya ne mai raƙumi bakwai akuya ɗaya ne mai raƙumi takwas tara duk akuya ɗaya sai ya kai raƙumi goma idan mutum ya mallaki raƙumai goma daga lokacin da ta canza da ta koma a awakai biyu to daga biyar zuwa goma wannan shi ake kira alwakasu tazara a tsakanin nisabin farko da nisabi da biyu babu wani abu da ke da aka shar'anta za a bayar a ainihin yadda tsarin zakka da ya taho daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kuma ba wai raƙuma kawai ba duka awakai eh, duka dabbobi mai ma'ana ka zalika auqaful bakar wal ganam haka nan ta sashin zakkan shanu ta sashin zakkan awakai duk ɗaya ne idan mutum yana da raƙuma biyar akuya ɗaya ne shida akuya ɗaya ne bakwai akuya ɗaya ne takwas akuya ɗaya ne tara akuya ɗaya ne sai ya kai goma sannan zai zama awakai biyu to tsakanin biyar da goma babu wani canji zakan iri guda ne babu wani canji shi ake kira waƙaf me yasa akasarin malamai suka ce babu zaka a tsakanin nan babu zaka akan alwaqaf saboda hadisin mu'azubun jabalin hadisin mu'azu bin jabal yana al-musnad al-imam ahmad a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'azu dan jabal kasar yaman mu'azu dan jabal yake bayani yace falam ya amurni rasulullahi fi awqati fi awqati shay'an manzon Allah bai mun umarni game da tazara da take tsakanin nisabi biyu in karbi wani abu ba a littafin a sunan kubra na al'imamu bai haƙi kitabu zakat hadisin 7,114 wata riwaya mata al'imamu ahmad din mu'azubun jabalin ya ce wa amara ne rasulullah allah a kuza fi ma bai na zalika ta wani hadisin ma shi ya nuna cewa ba daidai ba ne wato a fitar da zaka ma'ainihin tazarar da take tsakanin nisabi biyu saboda mu'azu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya min umarni kada in karbi wani abu kada in karbi wani abu a tsaka akan tazarar da take tsakanin nisabi biyu kada in karba ya faɗi haka tunda annabi ya yi masa umarni kar ya karba kaga haramun a yadda ake cewa ma wato asali lokacin da mu'azu ya tafi kasar yaman sai ga wani ya taho da zakka misali rakuma biyar da aka karbi akuya ɗaya. wannan da ya zo da rakuma shida sai ya kara zakan ba akuya ɗaya ba sai ya kara a kai da ya ƙara sai mu azu ya ce la annabi sallallahu alaihi wasallam ya min umarni kada in karɓi komai a tsakanin rakumi biyar zuwa goma kada in karɓi komai illa akuya ɗaya saboda ka ne ba zan karɓa ba ka koma da abinka mai raƙumi biyar akuya ɗaya shida ma akuya ɗaya bakwai ma akuya ɗaya ba za a ƙara komi ba sai raƙuman sun kai goma sannan awakan za su zama kashi kuma ba wai mu'azu bin jabalin ba ko da dai sahabi ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tura shi ya karbi zakka hatta salaf gaba ɗayan su wannan ita ce fahimtar su don haka yasa akwai littafin abu ubai da ake kira kitabul amwal kitabul amwal yana da muhimmanci saboda yana magana game da tsarin dokoki da suke kan dukiya wanda abu ubai da ya rubuta kusan shine littafin farko wanda aka tsara shi akan dokokin Allah da suka shafi dukiya ya lissafa magabata waɗanda suke da wannan fahimta kamar su al-Imam yana cewa laysa fil awqati sadaqa babu zakka akan waqaf shine tazara da take tsakanin nisabi biyu akwai riwaya ta ibn shihab umar bin Abdulaziz shi ma lokacin da ya zama halifa ya rubuta takarda ya aika ma gwamnoninsa gaba daya laisa fil awqas shay'un babu komi akan tazarar da take tsakanin nisabi biyu don haka yasa malaman fikin suke cewa babu wani abin da Allah ya shar'anta akan mutumin da ya mallaki wani abu tsakanin nisabi biyu babu abin da Allah ya shar'anta kamar misali kitabul majmu um, al-imam an-nawawi a mujallad na biyar shafin 359 yace wa qala ibn munzir qala aktharu ulama'i mafi yawan malaman sunna sun ce la a fil awqas babu wani abu da ake karba kan tazara da take tsakanin littafi biyu ba a karban komi raƙumi biyar akuya ɗaya shida ma ɗaya ne bakwai ma ɗaya ne takwas ma ɗaya ne tara ɗaya ne sai sun kai goma su zama awakai biyu wanda ita ce fahimtar akasarin malaman suna. shi ya dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shi ya dace da aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullahi bin Umar ya faɗa haka aka yi zamanin sayyidina Abubakar haka aka yi zamanin sayyidina Umar babu wani wanda fahimtar ta ta saba ma wannan illa masabata al-Imam Abu Hanifa nan ma babu hujja babu hujja na nassi illa dai kawai wato sun yi la'akari da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi magana ba rashin maganar maganarsa baya nuna cewa wato ba za a bada wani abu ba saboda haka yasa suka koma ga zakan farko idan kana da raƙumi 27 to za ka ba da taguwa mai shekara biyu wanda ta shiga shekara na biyu ta zama shekara guda ta shiga shekara na biyu ita ce bintu makawa za ka ba da wannan taguwan sannan ka ƙara da akuya guda idan sun kai talatin za ka ba da bintu mahab ka ƙara da akuya biyu kaga an koma na sabi na fari kamar yadda an sallallahu lalata suna ke cewa fi kulli hamsin shatu dura kumi biyar za a ba da akuya ɗaya. to kenan idan kana da talatin da biyar zuwa talatin da shida zuwa talatin zuwa arba'in zuwa ashirin da shida zuwa talatin bayan ka ba da bintu makaw za ka dora da akuya daya daga talatin zuwa talatin da biyar bayan ka ba da bintu makaw za ka dora da akuya daya akuya biyu saboda komawa ga ainihin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yi bayani na farko akan yadda ake da zakka na rakuma daga biyar zuwa ashirin da 24 mu ci gaba fa illam takun idan babu ita in ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan babu bintu haka ne idan babu bintu makab fa ibnu labunin Zakare sai a bada ibnu labun zakar ibnu labun sunan rakumi ne dan mai shayarwa shine wanda ya gama shekara biyu ya shiga na uku daidai ne ko fa illam takun fa ibnu labunin Zakare. ibn hajar yake ibn labun allazi da kala fi salisi sana wanda ya shiga shekara ta uku namiji kenan fasarat ummuhu labunan uwarsa ta zama tana shayarwa tana da nono tana shayarwa in an ce tana shayarwa ta riga ta haihu kenan kaga raƙumi da za ta bayar na farko ana kiransu bintu makaf yar mai ciki raƙumi na biyu da zaka bada ya shiga shekara na uku ya gama shekara biyu wancan ya gama shekara da ya shiga na biyu wannan ya gama shekara biyu ya shiga na uku shi yasa ake kiran sa eh, ibnu labul ibnu labul wato dan ne nono kaga uwar ta riga ta haihu yanzu tana shayarwa ibnu kudama cikin al-mughni mujallal nabi shafi na 242 yace la yahtalifu mazhab annahu laysa lahu akhdhu zakari fi shay'in min az-zakat idza kana fi an-nisa'i inasu babu saɓani akan cewa idan ka tafi karɓan zakka ba ka da ikon ka karɓi namiji fi sha'in minar zakati idan ka nufin nisabi ina sun idan dai akwai mace to mace ake karɓa ba za ka karɓi namiji ba don abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ce za a ba da bintu makaw sai ya ce umsa wannan ya gwada cewar mace ake bayarwa a lokacin da za a ba da zakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai idan ka da bintu makaw baka da taguwar da ta gama shekara ɗaya ta shiga na biyu ita ce bintu makaw idan baka da wannan taguwa sai ka ba da ibnu lahun sai ka ba da namiji amma namijin ya ɗara ka a shekara shi wannan namijin ibnu lahun ana kiransa ɗan ne shayarwa saboda wato ita taguwar mahaifiyarsa ta riga ta haifu wani ta haifu kaninsa amma tana shayarwa shi sa ake kiransa ibnu labun dan mai shayarwa wannan ya bada cewar mace ake bayarwa a zakka sai idan babu sannan ake karban namiji babu sabani akai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara idza kana fil nisabi inafu fi ghairi asbi'ati al-baqari wa ibn al-labun badalan an binti makhab idza adima sai da aka rasa bintu makhab an rasa mace da ta cika shekara ɗaya ta shiga na biyu ka da wannan taguwar sai aka ce to ka ba da ibnu labun shi ne wanda ya gama shekara na biyu ya shiga shekara wato ta uku wanda yake shekara na uku ta haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza balaga 36 kaga zakkan kenan tun daga 25 har zuwa 35 zakka iri guda ne a tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda sai na abubakar yake gaya ma anas bin malik ya rubuta ma anas bin malik wanda asali takardan ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan raƙuman sun kai talatin da shida ila hamsin wa arba'in zuwa arba'in da biyar kada an samu nisabi na uku ke an samu nisabi na uku daga talatin da shida idan mutum yana da raƙuma talatin da shida har zuwa raƙuma arba'in da biyar fafiha bintu labun to zakka game da su zai ba da bintu labu yar mai shayarwa kaga ba maimakon ibnu labu da aka ce zaka ba da idan ba ka da bintu makawo tunda ba ka da rakumi da ke da shekara ɗaya ya shiga da biyu sai ka ba da taguwa kai da take da shekara ɗaya ta shiga ta biyu sai ka ba da rakumi namiji wanda ya gama shekara ta biyu ya shiga na uku to idan kana da rakuma 36 zuwa 45 zakkan da zaka ba da bintu labu yar mai shayarwa a littafin tuhfatul ahwazi sharhi sunan tirmidhi na mujallal da shafin 157 hiya allati tammat laha sanatan wa dakhalat fi thalitha idan aka ce ibnu labun da bintu labun duk ma'anar su guda raƙumin da ya gama shekara biyu ya shiga na uku shine ake kira ibnu labun idan mace ce sai a kira ta bintu labun taguwa bintu labun summiyat biha abin da yasa ake kiranta bintu labun li'anna ummaha kunu Labuna saboda a lokacin wato ita wannan taguwar mahaifiyarta ta riga ta haihu har ma tana shayarwa zatu labanin turbi'u ubihi ukhra galiba akasari idan dai har aka samu wato taguwa ta haihu yaron ta haifa ya shekara biyu ya shiga na uku to zaka samu tare ta haifu wani shi sa ake kiransa ibnu labun in mace ce a kira ta bintu labun ko da ba a haihun ba sunansa kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam nan ma sai ya kawo tauhidi yace unsa mace za a fita kaga yana gabatar da mace akan namiji a zakka ana ba da mace kafin namiji yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan bintu makhaw sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in lam takun fabnu labun zakari idan babu bintu makhabin idan mutum ba shi da taguwar da ta gama shekara ɗaya ta shiga na biyu to sai ya ba da rakumi ƙarami wanda ya gama shekara biyu ya shiga na uku to idan mutum yana da raguma talatin da shida zuwa arba'in da biyar wannan shine bayani kashi na uku idan mutum yana da raguma talatin da shida zuwa arba'in da biyar ne zai bayar ana kiranta bintu Labu? zai ba da taguwar da ake kira bintu Labu? ta gama shekara biyu ta shiga na uku unfa mace annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita domin idan aka ce bintu labun ai kowa ya gane mace ne amma duk da haka sai manzo Allah ya ce unsa kamar yanda ya faɗa a baya da yake magana a bintu makhab unsa nan ma yace bintu labun unsa don haka yasa malamai ke cewa ba a ba da zakka wato dabba namiji sai an rasa mace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara fa'iza balaga sittan wa arba'in idan raƙuman sun kai arba'in da shida idan mutum ya mallaki raƙumi arba'in da shida ila sittin har zuwa sittin daga arba'in da shida zuwa sittin kada kuma sai a tsarin ya bambanta da an ce daga ishirin da shida zuwa talatin da biyar talatin da shida zuwa arba'in da biyar za ka ce 46 zuwa da biyar la sai manzo Allah ya ce daga 46 har zuwa 60 kaga shi wanda ke nuna cewa babu ra'ayi a addini domin inda ra'ayi na shiga addini sai a ce a'a tunda an dauko tsarin goma goma ake dorawa ai sai a dora goma nan kuma sai aka dora abin da ya dara haka daga 46 an ce zuwa 60 maimakon zuwa 55 ba sai mazu Allah ya ce zuwa 60 fafiha abinda mutum zai bayar hikatun kaga sunan wannan tabo da za a bayar kamar yadda muka ce larabawa suna da suna da suka ba mu kowane rakumi wanda rakumi ne wato wace taguwa ce ake kira hikka sai mazu Allah ya fassara ya ce tsarukatul jamali faruqatul jamali wato wacce raƙumi ya kai yayi barbaranta ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan taguwar ta girma ta inda ya kai ga raƙumi zai iya barbaranta har ita ma ta samu ciki ita ce ake kira hikka don haka yasa aka kira ta da wannan kalma ta hikka wato ya zo cikin litanul arab a mujallar na tara shafi na ɗari da goma tsarakal fahlun na ƙasa ya tsoruku ha farkan wa tsorukan ai ka'a alaika abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi da cewa tsarukatul jamali tsaruka wato taguwar da raƙumi ya kai yayi barbaranta barbara shi ake kira tsaruka a larabci wa fi tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi a mujallal bi shafi na 157 hiya allati atat alaiha salatu sinin to wace taguwa ce za a bayar da ake kiranta hikka ana kiranta hikka domin ta cancanta wato ta kai a yi barbarar da shi sa aka kira ta hikkatun don haka yi samun zan Allah ya fasara da farukatun jamal taguwar da ta kai raƙumi ya yi barbaranta ita ce wacce ta gama shekara uku ta shiga shekara ta hudu to kaga bintu makaw ta gama shekara ɗaya ta shiga na biyu bintu labun ta gama shekara biyu ta shiga na uku hikka ta gama shekara uku ta shiga na hudu ta gama shekara uku ta shiga na hudu lokacin taguwar ta yi kwari ta kai yadda har ma raƙumi zai iya barbaranta saboda haka ta girma domin dabbobi su ma suna da irin nasu hankali da Allah ya tsara musu dabbobi suna da nasu hankali da Allah ya tsara musu taguwa wato raƙumi baya barbaran taguwa sai ta kai wannan shekara idan ta kai daga lokacin raƙumi zai barbaranta to ya ce sun miyar biha abinda ya sa aka kira ta hikatun li'annaha ta haƙƙat an turkaba domin ta cancanta a haukanta wato ta cancanta raƙumi ya haukanta ya barbaranta wa tahmilu ta cancanta ta ɗauki ciki wa ya tsoro hamjamal wannan dalilin yasa da larabci ake kiranta hikkatu ta gama shekara uku ta shiga da kuma idan mutum yana da raƙumai arba'in da shida, har zuwa raƙumai sittin abinda zai bayar ke zai bayar da taguwar da ta gama shekara uku ta shiga shekara na hudu na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa iza balagat wahida wa 60 idan ta isa 61 ila 50 wa 70 zuwa raqumai 75 fa fiha jaza'atu to a lokacin za a bada raqumi da ake kira jaza'a a littafin tufatul ahwazi har yanzu malami yace hiya allati atat alaiha arba'u sinin jaba'a ita ce taguwar da ta gama shekara hudu ba da fil khamisa ta shiga shekara ta biyar guda daya mutum zai bada idan da ya mallaki raƙumai wato 61 har zuwa raƙumi 70 mai raƙumi 61 62 63 har zuwa raƙumai 70 me zai bayar zai bayar da taguwar da ta gama shekara hudu ta shiga shekara ta biyar ita ce ake kira jaba'a ta gama shekara biyar wa dakhalat fil khamisa me yasa ake kiranta jaza'a li'annaha tajza'u don ta gama famfara ta gama zubar da hakora wasu kuma suna cewa a lokacin da ta fara zubar da haƙora na gaba shi yasa suke kiranta jaza'a wato mai famfara wanda ta gama ko kuma ta fara wanda aka dai suna daukan shi akan cewa eh, eh, wato wakila ne ta kamu ne asnani a lokacin ne haƙoran wannan taguwa suka gama cika shi sa ake kiranta jaza'atu annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza balagat 76 idan rakuman sun isa saba'in da shida ila tis'in har zuwa rakumai tis'in Fafiha ha binta to zai bayar da bintu guda biyu bintu labun wato ita ce taguwa da take da shekara uku ta gama shekara biyu ta shiga na uku ita ce bintu labun sai kawo guda biyu ya bayar waye mai ba da taguwa guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mallaki wato rakuma saba'in da shida har zuwa rakuma tis'in daga rakuma saba'in da shida zuwa tis'in kaga nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsallake tamanin ba a yi maganar 85 ba sai aka kai 90 fa fi hafin talabu wato suna da shekara biyu sun shiga na uku fa iza balaga 91 idan rakuman mutum sun isa 91 ila 20 wa mi'a har zuwa rakumai 120 kaga kuma littafin yana ƙara tazara don haka babu ra'ayi a kai abinda Allah ya shar'anta shine shari'a baka da ikon ka sa ra'ayi a tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya gabatar tun daga raƙumi 91 har zuwa raƙumai 120 fafi ha hikatan za a ba da taguwa da ake kira hikka ita ce mai shekara hudu da haihuwa guda biyu za ka ba da taguwa guda biyu waɗanda suke da shekara hudu wato da haihuwa shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaitawa saboda kamar yadda ya faɗa a baya fafiha hikatun hiqqatul jamali za a ba da hikka wace taguwa ce ake kiranta hikka taguwar da ta cancanta a yi barbaranta shine manzon Allah ya fassara da faruqatul jamali faruqatul jamali taguwar da rakumi na barbaranta yana binta shine tsaruka Rakumi yana binta yana kokarin ya yi barbaranta saboda ta kai ta ɗauki ciki to zai bada guda biyu nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya fassara ya ce tsarukatul jamali wato taguwar hikka guda biyu waɗanda sun cancanta raƙumi ya yi barbaransu fa’ida za da to idan sun ɗara fa idan sun ɗara ala 20 na a idan mutum yana da raƙumi 120 abinda ya haura wafi kulli 40 na bintu labo duk 40 zai tsora bintu labo a kai wafi kulli 50 hikka duk sa'ilin da aka samu 50 kuma zai bada taguwar da ake kira hikka hikka mai shekara wato hudu kenan idan aka ce bintu labun mai shekara uku duk arba'in ya bada mai shekara uku duk eh, hamsin ya bada mai shekara uku wa man ya yakun ma'ahu illa arba'un min al-ibil sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake dawowa baya ya dawo farkon bayaninsa domin wannan shine kashi na farko na bayani akan zakka kashi na farko shine akan zakkara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai kana da rakumai biyar zaka ba da akuya daya raƙumai goma akwai awakai biyu sha biyar awakai uku to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake dawowa farko yace kaga ya fara ne da rakumi biyar wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un min al-ibli wanda ya zama ba shi da wani abu sai dai rakumai hudu fa ba su kai biyar ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace falaysa fiha sadaqa babu zakka akai ana da rakumi daya babu zakka rakumi biyu ba zakka uku ba zakka hudu ba zakka illa an yasha rabbuha sai dai in mai rakuman ya ga dama sai dai in mai rakuman ya ga dama sai ya ba da sadaka amma ba dai zakka ba wato ya nuna cewa zakka tana da nisabi zakka tana da nisabi nisabin zakka rakuma daga biyar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ba su kai biyar ba to babu zakka sai dai in kaga dama ka ba da sadaka kawai illa an yatabarra'a mutaqawwi'an al Muhammad ya ce wannan shi ake kira ash shanaku Malam lam yablughu fariba kana da rakumi ɗaya, biyu uku hudu wannan shi ake kira ash shanaku bai kai zakka ba ma kana aqall min an-nisabi domin nisabin raƙuma daga biyar ne kamar misali nisabin shanu daga talatin ne kana da saniya ɗaya biyu uku har zuwa ishirin da tara ana kiransa a shanaf saka babu zaka a kanka sai dai in kaga dama ka ba da sadaka wa aqallu min hamsin min al-ibli raqumai abin da ya kasa raƙumi guda biyar wanda annabi sallallahu alaihi ya maimaita domin ya fara da bayanin adadin da ya kamata mutum ya kai kafin ya fara fitar da zakka sannan a ƙarshen bayanin zakkan raƙuma ya sake dawowa kan adadi na farko shine wanda bai kai raƙuma biyar ba to babu zakka a kansa wannan yana cikin masailul imam ahmad mujallar nabi shafi na 598 da al-mughni mujallar nabi shafi na 29 haka nan lisanul arab inda yake fasara kalmar ashanaku a mujallar da ta shafi na 148 annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara gabatar da bayani akan raƙuma اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم a wannan takarda da ya rubuta ya fara bayani akan zakkan raguma sannan zakkan awakai saboda larabawa abinda suka fi kiwo shine raguma da kuma awakai don haka yasa a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma kawo bayani akan zakkan shanu ba larabawa suna kiwon shanu amma ba ba kamar yadda suke kiwon rakuma da kuma awakai ba wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara bayani da zakkan rakuma yana gama bayani akan zakkan rakuma sai ya shiga bayani akan zakkan awakai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi sadaqatil ganam game da zakkar awakai to kaga kalma ta alganam da kalma ta ashatu ma'anar su guda kalma ta alganan da kuma ashatu ma'anan su guda ba wai akuya guda da ake kira alganan ba eh, kamar yadda yazo cikin al-mawsu'atu fiqhiyyatu kuwaitiyya yana mujallal na 23 shafin 259 menene alganan? menene ake kira alganam alganamu nau'an nau'in dabbobi biyu su ake kira alganam abba'anu wa ma'azun tumakai da awakai su ake kira alganam don haka alganam ba akuya guda ba kuma ba wai jinsin awakai kadai ba da awakai da kuma tumakai wa yi ne zakari wal'unsa mina ba'ani wal ma'az shatu da larabci ina aka ce a shatu to yana ɗaukan wato akuya yana ɗaukan tunkiya yana ɗaukan ma'anar wato taure yana ɗaukan ma'anar kuma rago saboda dukkan su ana kira a shafi kamar yadda alganam ya shafi awakai da tumakai wal maqadir wajibati zakati sadiqa tashmil kull jinsin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace game da zakan awakai to ba wai yana nufin banda tumakai ba da larabci kalma ta alganam ta haɗe tunkiya wanda ya mallaki tumakai da wanda ya mallaki awakai din duka su ake kira alganam kuma sannan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta su ba wannan yasa malamai suke cewa ba dole bane ya zama kana da awakai zalla sannan za ka yi masarka kamar misali idan mutum yana ga raguna 20 sannan yana da taure daban-daban awakai ce guda 20 raguna 20 taure 20 yana da algadam ke ya hada misali kar ya dauka sai yana da zallan ragun raguna 40 sanda zai fara fitar zakala idan ya hada awakai da tumakai gaba ɗayan su suna suna cika nisabin juna yubammu ahaduhuma lil akhar fi takmil nisabi ijma' babu wani sabani a tsakanin malaman sunna idan kana kiwon awakai kana kiwon awakai ta sashin wato tumakai kenan da kuma ta sashin akuyoyi in ya zamanto ka hada garke guda to ba ku shakka idan shekara kai za ka fitar musu zakka za ka hada su gaba daya ka fitar musu zakka me ya dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta su ba wa fi sadaqatil ganami kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambanta abba'am da kuma al-ma'az da sai a ce ba a hada rago da akuya ba a hada raguna da awakai a ce za a musu zaka wuri guda ba a haɗa raguna wato da rago da tauri a wuri guda sai dai a yi mazallar raguna zakansu sannan a yi ma awakai kuma akuyoyi daban zakansu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa su sannan ya haɗa su a kalma guda ya nuna cewa ba a bambanta su a lokacin zakka nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi sharadi game da zakkan awakai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sa'imatiha amma fa kiwon daji sa'imatiha kiwon daji me ake nufi da as-sa'ima yazo cikin al-misbah al-munir na al-imam al-fayyumi shafin 113 yace ra'at bi nafsiha abinda ake nufi da kiwon daji shine dabbobin da suke kiwo da kansu kana kora su suna cin ciyawa da suka ga dama ba wai kai kake nemo abincin su ka ba su ba kana kora su suna zaben abin da za su ci su ci wannan ciyawa su ci wannan ganye su ake kira a sawa'id haka nan al'imamu jauhari ya faɗa yace sa'imatul mashiya ra'at akan ce a asamtuha bi ma'ana akhrajtuha ila ar ra'ai, mutum ya fitar da dabbobi bayan gari ya kiwata su wannan shi ake nufi da sa'i matuha ya zo cikin annihayat fi gari mai hadisu afar mujallar na biyu shafi na 426 da eh, lisanul arab a mujallar na bakwai shafi na 800 haka nan ka shafin ina a mujallar na biyu shafi na 884 الإمام البخوتي يتي الصائبة التي ترعى مباحا كل الحول أو أكثره kana da awakai waɗannan awakai kana fitar da su bayan gari a yi kiwo su da kansu suke zaɓen abin da za su ci mafi yawan watannin shekara haka kake fita kana kiwonsu ko kuma gaba ɗaya ma shekarar ba ka sayo musu abinci ka kawo gida yuqalu samat tasumu sawman idza ra'at al-imam al-bahuji yace falawishtara laha ma tar'ahu amma da a ce za ka tara awakai ka ɗaure su a wani guri ya zama kana zuwa ka sayo abinci ka kawo musu jama'ar ha ta akulu min mubahi kana sayo masa abubuwan da ya kamata su wannan akuyar ta ci aw bi nafsiha aw a'lafaha gasibun aw a'lafaha rabbuha walau haraman fala zakata fiha idan ya kasance ba ba kiwon su kai a bayan gari ba in ya kasance baka kiwace su da halal ba nan ma malamai suna cewa ba a maganar zakka a kansu li adami sauni ka'ida ne ya zama ka fita bayan gari kayi kiwon dabbobi ana duba mafi yawan shekara din akasarin shekara ko da dai aka samu lokuta da kakan siyo abincin ka kawo musu amma sai a auna shin wannan shekara da ta wuce abincin da ka sayo ne ya fi yawa ko kuwa fita bayan gari da kai da waɗannan awakai kana kiwon su shi ya fi yawa idan ya kasance ka fita bayan gari kana kiwon awakan nan shi ya fi yawa ko ba zo da ce ka fita da su ba ko da ka bari suna tafiya ne su yi kiwo din su dawo da kansu kamar misali yadda mutane ke sake awakai suna yawo a gari Ka gani ba shi yake ciyar da su ba tunda ba tsare su yana ba su abinci ba ya kyale su suna yawo a titi su shiga nan gidan su fita su shiga wannan layi su fita ba dai shi ne ya tsare yana kiwonsu ba to sai ya yi da kansu saboda su da kansu suke kiwo shi ne abin da ya bambanta dabba da ake kira asa'ima wa a asa'ima ita ce dabbar da ya to ka kyale ta tana kiwo da kanta tana kiwo da kanta to ita wannan dabba ita ce za a fitar mata zarka me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin yayi wannan sharadi wa fi sadaqatil ganami sa'imatiha game da zakkan awakai waɗanda suka yi kiwo da kansu fa inji annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi kiwo da kansu fa wannan hadisin na Anas bin Malik kaga ya nuna cewa idan kai ne kai kiwon su kana sayo abinci ka ba su babu zakka kuma akwai wani hadisin ma bayan wannan hadisin na Anas bin Malik akwai hadisin Muawiya bin Haida wanda yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa bi kulli iblin sa'ima ba wai sai awakan ba hatta raquma hatta raquma idan ka tsare su kana kiwon su babu zakka sai idan ka bari suna kiwo da kansu ko kana fita bayan gari kana kiwon su kaga da raquma da awakai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1575 da sahihu sunan nasa'i hadisi na 2444 da kuma irwaul galil hadisi na 799 haka na ibn hajar shi ma ya inganta wannan hadisin na muawiya bin haida cikin at-tafsir al-hadir a mujallal na farko shafin 160 tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa'imatuha waɗanda suka yi kiwo da kansu to ya zama sharadi don haka malamai suke cewa al maalufa al maalufa ita ce dabbar da ya zama ya alifuha sahibuha wa yunfiqu alaiha kai ne ka sayo raguna ka tsare kana nemo musu dusa ka kawo ka sayo ruwa ko ka sa a kawo a su. ka tsare saniya kana kawo mata abinci ka bata baka bari ta yi kiwo ba sai abin da kake ta. wannan ita ce ake kira al maalufa la tar'a aksar alhawli ko kuma kakan sayo abincin ka bata amma kamar misali na watanni takwas a shekara wata goma sha biyu ne wata takwas kana sayo abinci ka bata amma a wata hudu din nan sai ka bari ta je ta yi kaga mafi yawan shekaran kana sayo mata abinci babu zakka ba la ke take inda jumhur wanda akasarin malamai abin suka faɗa kenan mafi yawan malaman sunna sun ce idan aka tsare dabba ana ba ta abinci a nemo mata abinci a bata wannan dabban babu zaka a kan wannan yana daga tausayin Allah subhanahu wata'ala yana daga rahamar Allah ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda idan ya zama ka tsare dabba kana sayo abinci ka bata kaga wahalar ka tafi yawa akan dabban da ya zama an fita bayan gari an kiwanta ita wannan dabban wahalar ta kawai kiwo amma wannan da ka tsare ta fa tsawaniyar ta yayi yawa idan aka ce kuma zaka fitar da zakka kaga kamar an kara maka wata wahala sai Allah ya ma sauki sai dabban da ya zama an ta bayan gari an yi kiwon ta ko an kyale ta ta yi kiwo da kanta to ita wannan dabba ita ce ake fitar mata da zakka ibn ne ya cikin mutumin fatawa a mujallar na 25 shafi na 49 Ya ce idza kanat ra'iyatan aktsara al'ami idan ya zama tana kiwo mafi yawan shekara mislu an yashtari laha salasata ashhurin aw arba'ata fa innahu yuzakkiha misali a shekara watanni tara dabbobin suna fita su yi kiwo da kansu amma watanni uku yana tsare su ya kawo musu abinci kaga mafi yawan watannin suna fita su yi kiwo to dole zai musu zakka haza azharu qawlayil ulama ibn taymiya ce wannan ita ce fahimta da tafirin jayi bisa la'akari da hujja saboda waɗannan hadisai da muka karanta ga hadisin Anas da yake bulugul maram ga hadisin Muawiya bin Haida wanda shi ma ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa amma al-Imam Malik nan kuma al-Imam Malik inda ya bambanta da sauran malamai kenan Allah madaukake masa rahama al-imam malik yace babu wani bambanci tsakanin dabbar da aka bari ta je ta yi kiwo da dabban da aka tsare ta ana ba ta abinci kowanne sai ka fitar musu zakka wannan al-imam malik ya faɗi haka in ka duba al-muntaka shaful muwaffa mujallal nabi shafi 130 ibnu abdul barri yace ah, kaga ibnu abdul barri yana daga cikin manyan malamai a mazhabar malikiya Ya ce wannan fahimta ta al'imamu imam malik la a'lamu man qala bi qawli malik wal layth kuka fuqaha al-amsari ni ban da al'imamu malik da kuma al-layth babu wani malami fiqhu da na san ya ba da irin wannan fatawa su kaɗai ne suka ba da wannan fatawa su kadai ne suka ba da wannan fatawa to amma mafi yawan malamai sun ce la in dai dabba an tsare ta idan dabba ya zama an tsare ta ana ba ta abinci ta wannan dabba babu zaka a kanta idan dabban tana fita ta yi kiwo akan tsare ta kuma a ba ta abinci sai a lura shin tsakanin tsare ta da ake da kuma bari ta je ta yi kiwo wanne ne ya fi yawa idan mafi yawan watannin shekara tana fita da ta yi kiwo to za a yi mata zakka idan mafi yawan watannin shekara ana siyo mata abinci ne ba za a fita mata zakka ba kuma ga hujja na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi muka karanta manzo Allah yake wa fi sadaqatil ganami sa'imatiha game da raquma fa hadisin muawiya bin haida fi kulli iblin sa'imatin wannan ya gwada cewa idan dabba an tare ta ba za a ba fitar mata da zakka ba ba za a fitar mata da zakka ba to sannan kuma akwai sharadi na na biyu wanda ko da yake da zo cikin hadisin nan ba amma ya zo a hadisin sayyiduna Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda sayyiduna Ali ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce laisa alal li shay'un babu wani abu da ke kan dabbobi ma'aikata dabbobi ma'aikata kai kaga akan akan yi kiwon saniya saboda noma saboda wani aiki to idan dabba an tsare ta saboda aiki babu zakka a kanta ko da tana fita ta kiwo tun da an ya zama tana aiki babu zakka a kanta hadisin yana sunan abi dawud kitabu ta babu fi zakati sa'ima kaga yadda al-imam abu da yi babin ya ce babu fi zakati sa'ima yana sahihu sunan abu dawo hadisi na 1572 annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin da muka karanta na Anas wa fi sadaqatil ganami fi fa'imatiha game da zakkan awakai sharadi ne ya zama to suna kiwo da kansu amma fa'ima allati a'addaha malikuha lil tijara wa zakatuha zakatu urub al tijara malamai suna cewa idan ka tara dabbobi saboda kasuwanci ba saboda su hayayyafa ba saboda kasuwanci to zakkansu yana komawa ga zakkan kasuwa kamar musulmin da ya zamanto yana ya tara suke kenan yana siyo musu abinci ya ba su ba a cewa idan shanun sun kai talatin za a fitar musu da zakka kowace saniya za a yi mata kuɗi zakkan dukiya ne domin asset ne gare ka ba a musu zakka na ainihin shanu zakkan shanu ya ta'allaka da shanun da suke fita su kiwo waɗanda ka tsare kuma fa waɗanda ka tsare asad ne gare ka saboda haka zakkan asad za a musu da eh, imamu ya yace fa zikru sawmi yadullu ala nafi al-wujubi fi ghayriha tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda suke kiwo da kansu kaga kenan suna kiwo saboda hayayyafa saboda a samu nono idan ya zama mutum ya tsare dabba bai bari suna kiwo da kansu ba in ma saboda su yi kiba kamar yadda ya kan auku mutum ya tsare raguna ya kiwarsu waɗannan raguna ba a cewa zai hidda zaka ko da sun kai arba'in babu zaka ta tashin ta sashin awakai sai dai ta tashin asai a matsayin kaddara ce gare shi to mu ci gaba إذا كانت ila 20 wa ومئة eh, shatin shatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awakai idan sun kasance arba'in kaga kenan misalin awakai ya fara ne daga arba'in idan mutum ya mallaki awakai arba'in hamsin sittin saba'in tamanin har dai su kai dari da ishirin in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shafin shafin bi ma'ana akuya ne akuya kawai zai bada fa idza ala 20 ajin mi'atin ila mi'atayn to daga lokacin da suka haura 120 har zuwa 200 fa fi hasha ta akuya biyu kenan fa idza zadat ala idan sun dara 200 fa ila salatu a zuwa 300 fa fi ha salatu shiyahi awakai uku ne ko da ke wannan lafazin baya cikin sahihul bukhari fa idza ala salatu mi'atin idan sun ɗara ɗari uku fa ba fi kullum ya ce shafin an dai takaita bayani duk ɗari za a tsora akuya guda fa idza kanat sa'imatur rajuli la kitamin 40 shafin nan ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam dawo wa farkon bayani game da nisabin awakai yace idan awakan mutum masu kiwo da kansu shine sa'imatur rajuli awakan mutum masu kiwo da kansu idan sun kasa arba'in idan yace fa idza kana sa'imatu na rajul naqisatun min arba'ina shatin shatun wahida falaysa fiha sadaqa ya zama to sun kasa da akuya daya wato idan ya zama kana da awakai 39 annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu zakka a kanka babu zakka ga wanda ke da akuya daya zuwa 20 tara babu zakka sai sun kai nawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai sun cika 40 sannan zai bada akuya daya kaga wannan kenan ya fi sauki ka zaka bada akuya daya maimakon a ce idan sun kai 82 biyu la manzon Allah yace har sun kai 120 daya ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam idza kanat 40 ila 20 wa 100 wannan ita ce fahimta mafi inganci na sabanin da aka samu game da wato zakan awakai sai ya kai 121 kafin nan zai zama zuwa 200 mutum zai bada awakai biyu zakan awakai ya fi sauki zakan awakai ya fi sauki kan zakan raguma ya fi saukin fahimta Ibn kudama cikin al-mughni a mujallar na hudu shafi na 44 ya ce wa haza kulluhu mujma'un alai wannan bayanin gaba ɗaya malaman suna sun yi itifaki a kansa kamar yadda Ibn al-munzir ya faɗa babu sabani akai mutum idan yana da awakai awakai da ba su kai arba'in ba babu zaka a kansa wannan duka malaman suna sun yi tufaki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa da kansa a cikin wannan hadisi fa idza kanat sa'imatu rajuli naqifatan idan ya zama awakai kiwon daji na mutum sun gaza sun kasa min arba'ina shakir sun kasa awakai arba'in shatan wahida da akuya ɗaya falai safiya sadaka babu zaka a cikin wannan wato awakan da ya mallaka illa an ya sha'a rabu ha sai dai idan mai awakan ya ga dama sai ya ba da sadaka wa haza ya tabi Allah ya jibu fi dunan mi'ati shay'un uh, akwai akwai takarda da shi ma na Umar bin Khattab ya rubuta kamar yanda sayyidina Abubakar ya rubuta takarda ma Anas bin Malik shi ma sai na umar a zamaninsa ya rubuta takarda ibn qudama ya yi magana akan wannan takarda a littafin al-mughni yace fa idza zadat ala salatu mi'atin wa wahida falaysa fiha shay'un hatta tabluga mi'a shati. sai na umar haka shi ma yi bayani yana cewa idan mutum yana da awakai 300 da daya zai ta ba da awakai uku ne hata ta buluga arba'a mi'a shatin sai sun kai awakai ɗari hudu fa fi ha arba'u shiyahin sai ya ba da awakai hudu ya ce fa haza nasu la ya juzu khilafu illa bi misli kaga an samu hadisin Anas wanda ya zo cikin sahih Bukhari sannan kuma ga takardan da sayyidina Umar shi ma ya rubuta wanda yana nuna cewa kowane ɗari ana ɗora akuya guda ne kowane ɗari ana ɗora akuya guda ya zo cikin hadisin sai na abubakar ya zo cikin hadisin sai na umar bin khattab don haka yasa ibnu qudama tun tunda an samu nassi daga khulafa'ur rashidi ba daidai bane a saba ma wannan nassi sai dai fa idan an samu wata hujja da ta fi karfi wa lafzu kitabi sadaqati alladhi kana inda ibnu umar wadihu hadisin da ya zo na abdullahi bin umar da ya yi magana a kan takardar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takardar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta bai raba bai aika ta ga gwamnoninsa ba har dai ajalinsa ya zo wannan takarda ita ma ta zo da wannan bayani kaga bayan hadisin anas bin malik bayan hadisin anas bin malik sannan ga hadisin ibn umar lokacin yana shugabanci shi ma ya rubuta takarda game da tsarin zakka shi ma haka yazo da bayani sannan takardar da Abdullah bin Umar ya bada labarin annabi sallallahu hadisin Abdullah bin Umar da ya bada labarin takardar da manzon Allah ya rubuta yace wa fi sha'i fi kulli 40 shatun eh, shatun eh, fi kulli shatan shatu ila 20 wa 100 kaga yanda yazo cikin hadisin Anas bin Malik ta sashin awakai fi kulli arba'ina shatan shatu wato sai shi ne sa aka samu fahimta ta biyu shin idan mutum yana da awakai arba'in zai ba da akuya ɗaya in sun kai tamanin zai ba da akuya biyu ne ko ɗaya ko kuwa sai sun kai awakai dari da ishirin fa'iza zarar ala salatu mi'atin shati idan sun kai dari uku shi ne za a fara tsoro akuya akuya wanda yana gwada cewa fahimta biyu din nan kowanne yana da nasa hujja idan mutum yana da awakai 40 akuya guda ne in sun kai 80 akuya biyu idan sun kai 120 akuya uku idan sun kai 300 akuya uku wannan fahimta guda ke amma hadisin Anas da zo cikin bulugul maram abinda yake mana ishara idan mutum yana da awakai 40 akuya ɗaya har zuwa 120 abinda mazu Allah ya faɗa kenan fa idza ala 20 wa mi'atin ila mi'ataini fa fiha shatan wanda shine ibnu Kudama yake cewa wannan ya fi inganci saboda ya samu fahimtar sayyidina Abubakar ga kuma aikin sayyidina Umar bin Khattab Allah ya kara musu yarda fa amma idan ma aka ɗauki wancan akwai riwayar da take ishara da hakan wanda shi ba ba laifi bane don haka yasa zaka ga a wasu littafai an ce kowane arba'in za a bada akuya ɗaya ne sai sun kai ɗari da ishirin daga lokacin har zuwa ɗari biyu sannan za a dawo a bada akuya ɗaya ana dorawa a kai nan ya kamata mu takaita saboda shi gaban yana buƙatar wani bayani mai tsawo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah madaukake ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تقوم به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك